Masu sauraro barkanmu da haɗuwa a cikin wannan littafi na mallakar yanki wanda ni marubucin littafin Hassan Umar Musa nake kawo muku. A can wata nahiya ta duniya mai abin mamaki wanda ba za a iya faɗin ko'ina ne ba. Wannan na'iyar ta rabu zuwa kaso uku. Kaso na farko ya kasance mutane ne talakawa wanda suka kasance cikin ƙasƙanci da zalunci wanda mamallakansu suke musu. Za ka iya cewa kamar ba a zamanin da kimiyya da fasaha suka yawaita ba suke, domin duk ayyukan da injina za su yi su ake azabtarwa ta hanyar yinsu. Kaso na biyu sun kasance cewa aljanu ne kaɗai a wannan yanki, wanda burinsu su ga cewa sun mallaki wannan yankuna guda uku. Tun shekaru aru-aru, kaso na ƙarshe mamallaka talakawa da suke yanki na farko ne, daɗin daɗawa kuma mahaukatan masu kuɗi ne idan muka leƙa yanki na farko ana kiransa da suna kasewa dalilin sa masa wannan suna shine sun kasance suna rayuwa mutanen cikinsa sun kasance suna rayuwa cikin talauci kuma ba tare da wani tsari ko kaɗan na shugabanci ba duk da haka amma suna rayuwa cikin zaman lafiya da ƙaunar juna to a daidai wannan lokaci Mutanen Kasewa suna wajen da suke tattauna matsalolinsu, duk da cewa sun san tattauna matsalolinsu ba zai magance musu komai ba, kuma sun san a cikinsu ba mai iya tunkarar mamallakansu da wata matsalarsu. Mutanen Kasewa sun kasance suna matukar girmama wannan guri nasu da suke tattaunawa, har suka sa masa suna Gangare. Suna tsaftace shi da ganin girmansa duk da cewa suna matuƙar tsananin ƙankin bauta. Tsarin rayuwarsu ya kasance kwata-kwata ba shugabanci, abin da yake ƙara bawa wa mamallakansu mamaki kenan. Ba wasu ba ne mamallakansu face mutanen yanki na ƙarshe. Kamar yadda kuka sani cewa mutanen yanki na ƙarshe masu matuƙar dukiya ne, ana kiransu da mutanen Muke Sanafa. A daidai wannan lokaci, Shugabanni biyar na biranen mu ke sanafa suna a cikin babban ɗakin taro na birnin Sarewa. Wannan ɗakin taro tarihi ya nuna cewa babu wata ko wani halitta mai rai da ya taɓa shiga banda wannan shugabanni biyar ɗin na birane, sakamakon cewa injina ne suka gina wannan ɗakin. Duk da cewa yana da tsayin da ya taɓo sararin samaniya wato gajimare da kuma faɗin mil dubu. Idan muka leƙo cikin birni, birnin ya tsaru da furanni masu kyau matuƙar gaske ga gine-gine wanda aka yi da ɗanyen zinare. Ga wani kogi mai matuƙar abin mamaki mai sauraro ba za ka iya samun wannan kogi ba a ko'ina a faɗin duniya in ba a birnin Sarewa ba. Wannan kogi gudana yake Yana da gudun da zai iya ɗaukar jirgin ruwa wanda aka shekara ana lodawa kaya ya tafiyar wata ɗaya a sa'a ɗaya, wato ya tafiyar wata ɗaya a awa ɗaya. Yana da kaloli guda biyar. Waɗannan kalolin ba kowane kaloli ba ne ba face kalolin tutar birane guda biyar ɗin. Birni na farko wato Mukesh yana ɗauke da tuta mai kala shuɗiya. Sannan birni na biyu Kesa yana ɗauke da kalar tuta fari, sannan birni na zusa wato na uku yana ɗauke da tuta koriya, sannan fagewa na ɗauke da tuta baƙi a na huɗu, sai kuma babban birnin Sarewa mai ɗauke da tuta ja. Mai sauraro in ka kula za ka ga cewa haruffa biyun farko har aka ƙare sunan yankin sanafa su aka yi amfani da su wajen fidda sunan birni. idan muka koma zuwa babban ɗakin taro sarki zak nasarewa yana kan babban yana kan babban kujerar mulkin alfara ulaza nas da kuma fas suna bisa ƙananu. in ka kula da ɗakin sai ka zata cewa tsuntsaye ne suka sauka a kawunansu kuma aka ce in ba su kama su ba a bakin rayukansu saboda ɗaya daga cikin 'yan leƙen asirinsu na Kasewa ya gano cewa wannan hatimin da suke nema shekaru aru-aru kimanin shekara talatin yana wani wuri gangare a yankin Kasewa, kuma mutanen Kasewa sun yi shirin bada ransu wurin kare gangare, kuma ga shi cewa Boka Imaru ya ce in dai aka haɗa hargitsi ko aka tada hargitsi a gurin to hatimin zai timin ba su babu samun hatimin ko da za su ƙara shekara dubu casa'in a duniya suna neman sa ba za su same shi ba kowa daga cikin shugabanni biyar ɗin nan tuna wannan maganar yake amma banda sarki na jihar fagiwa saboda shekararsa goma kan sarauta fagiwa a uku kenan ba wanda ya yi wani ƙwaƙƙwaran motsi, ballantana ma magana. Ana cikin wannan hali sai Sarki Nag ya buɗi baki cikin sassanyen murya ya ce, wai menene mu? kuma saboda me muke sa? ‘Yan sakanni da gama maganarsa sai Sarki Zak ya ce, kai yaro ne. Rufe bakinsa ke da wuya sai Sarki Nag cikin fusata ya ce, da ni yaro ne ba za a bani mulkin birnin Faiga ba. Kada ka manta, birnin faika ta fi Sarewa kyan gani, kuma shekara talatin da uku baya ita ce babban birnin mu sarrafa. Munafincin mahaifinka ne ya sa aka dawo da shi Sarewa, abin da Nas ya faɗa a daidai lokacin da ya rufe bakinsa. Bakin Nas ke Rufe bakin Nas ke da wuya, sai Sarki Zak cikin fusata na jin ƙarfi ya zaro takobi ya yi tsalle ya kai suka daidai tsakiyar kan sarki nas zak zak sarki aldora ya ce amma ina amma tun kafin ya yi magana tuni sarki nas ya kare sukar da sarki zak ya kai masa ya mai da martani ta hanyar sarewa sarki sarki zak kai kafin ka ankare tuni jini jinin jikin sarki zak ya kare kuma take nan ya faɗi kasamatacce. to a can yanki na biyu ya kasance ba shi da wani suna sakamakon ba wanda ya san wannan yankin to amma wani abin mamaki su aljanun da suke rayuwa a wannan yankin sun san da duka yanki uku shekarun aljanun nan dubu ɗari tara da casa'in da tara suna muradin mallakar yankin kasewa da kuma da kuma muke sanafa to amma saboda rashin haɗin kansu da rashin bin shugabansu dai ɗan farki ya sa haƙarsu ta kasa cimma ruwa dai ɗan farki ya kasance shine wanda ya kawo shawarar mallakar yankunan nan guda biyu daɗin daɗawa shine ya fi kowa daɗewa a duniya saboda shekarunsa miliyan goma da dubu ɗari uku da hamsin da tara marɗe ɗan farki ya kasance azzalumi ne mugu ne amma yana samun mulkin aljanu sai ya sanyi haka ne ya sa aka raina shi da kuma rashin bin umarninsa to amma da dukkan alamu yau za su sami wani babban ci gaba saboda aljani ɗan markaz mai hikima ya bayyana bayan batan da ya yi shekara dubu ɗari uku baya sakamakon abin da ya sa aka ba wa sarki mardai ɗan farkin mulkin aljanu saboda ɗan markaz mai hikima ya girme sarkin aljanu da kuma girma a jiki yana da fukafukai guda ɗari da ɗaya da kuma tsayin ƙafa hamsin ga shi murgujeji in muka koma birnin sarewa za ka ga 'ya'yan sarki sun bayyana wato ɗansa a maza da kuma ka maza sai ƙaramin su bando a tsaye kan gawar mahaifinsu abin mamaki ba wai mutuwar mahaifin nasu ba ce a gabansu face wa zai gaji sarautar shi sun kwashe tsayin awa huɗu suna musu a tsakaninsu su kuwa su eldora paz nas da kuma Olaza sun bi su da kallo, wata tsawa ce ta dakatar da su. ‘Yan mintuna bayan sun gama kalle-kalle inda za su ga tsawar ta fito sai suka ga ba ganta ba. Ɗan jim kaɗan sai Sarki Aldoriya ya yi nuni zuwa waɗansu ƙananun kujeru ya ce musu da su zauna a kai kafin ya raba bakinsa tuni sun nemi kujerun nan sun zauna bisa su aldora ya ja wani dogon numfashi tare da cewa nas ka aikata babban kuskure kafin ya rufe bakinsa sai a maza ya ce ba wani kuskure da ya aikata abin da muke so shi ya yi mana ka maza da bandu cikin ƙaƙƙarfar muda suka ce, Haka ne ɗan uwa. Aldora cikin ɗimuwa da mamakin abin da ’ya'yan nan suka aikata, ya ce, Duk da haka, ya umarci Sarki Nas da ya ba wa dukkan haƙuri, cikin biyayya da kuma bin doka, sai Sarki Nas ya ce, To, mai Mukesh, kasancewa Sarki Aldora shi ke mulkin ƙasar Mukesh, ya sa ake ce mai Mukesh. Tarihin shi wani ɗan gajere ne. shi ke mulkin kasar mukesh tun bayan mutuwar mahaifinsa a lokacin da mahaifinsa ya mutu yana ɗan shekara goma sha ɗaya an sha tashi faɗi a kan mulkin ƙasar mukesh saboda wayan suna ba za a bashi ba wayan suna a bashi amma cikin ikon allah suna cikin wayannan um, musaya tsakaninsu suka shekara biyu ba tare da kowa akan karagar mulkin mukesh ba cikin sa'a, sai aka bawa Sarki Aldora mulkin Mukesh, ya sha tashi-faɗi da abokan gabarsa, amma cikin nasara, sai ya ga bayan su baki ɗaya. Hakan ne ya sa da yawan mutanen fa ba ma kaɗai na Mukesh ba, suke girmama sa da kuma ganin mutuncinsa, shi ya sa ma ko da sarauta za a bayar sai ya yarda wato an nemi yardarsa cikin zafin nama nas ya bi 'ya'yan zak ɗaya bayan ɗaya ya ba su haƙuri amma da ya zo kan bandu sai ya ce ni ka bar haƙurin da za ka bani in an zo zaɓar wanda zai mulki sarewa sai ka zaɓe ni a maza da ka maza suka zaro idanuwa suka ce kaga yaro mai wayo kasancewa a maza shine babban ɗan sarki Zak. Kakkaura ne dogo mai shekaru talatin. Kamaza yana biye masa, siriri ne gajere mai shekara ashirin da tara. Bondu shine karamin cikinsu, yana da shekara goma sha bakwai. Mm, gajere ne mai matsakaicin jiki. Yaldora ya ja wani dogon numfashi ya ce to ka bar bashi haƙurin in lokacin abin da yake so ya yi sai a mai abin da yake so ba tare da wani ɓata lokaci ba sai sarki aldora ya ce to ya ku 'yan zak ku sani sarewa ta kasance babban birni kuma mulkin sarewa ba iya ƙarfi da tsafi yake buƙata ba sai an haɗa da hikima don haka zuwa gobe majalisa za ta zauna da ku a gamai yiwuwa. To, amma kafin Sarki Aldora ya ci gaba da magana, sai ruwa sama ya ɓarke, kasancewa suna harabar ɗakin taro, saboda yana daga cikin manya-manyan dokokin Mukesa sana'fa akan babban ɗakin taro, ta cewa shuwagabanni biyar ne kaɗai na birane suke shiga. Dalilin haka ne ma ya sa Sarki Saka yana mutuwa kafin a kira 'ya'yansa aka sa injina suka fito da gawarsa suka kuma gyara wajen. Kasancewa Sarki Aldora babban matsafi ne shi ya sa ya haɗa wata abauwa rumfa, amma ita ba ta da dugadigi kuma zallar fata giwa ce. Kasancewar Sarewa ba ta daɗe da zama babban birni ba, kamar su ya sa ba ta da jan karfe da in ana ruwa kowa zai iya sawa ya rufe inda baya son ruwa ya taɓa ko kuma a rufe saman gari baki ɗaya in ka leko cikin gari zaka ga cewa kamar ba ruwa ake ba saboda duk inda ka duba sai ka ga rana guri kaɗan ne zaka ga ruwa Wannan ba komai ba ne sai kaɗan daga cikin ƙananun tsafin mutanen Sarewa. Za ka iya yin tsafi ka da gurin kamar rana ake ba ruwa ba, in kuma kana so sai ka bar shi haka. Idan muka koma zuwa wajen yankin aljanu, dare ya tura kamar ƙarshen sulusin dare na farko Dan Marzak mai hikima da kuma sarkin aljanu Marde farki sun tara duka maƙeran aljanu sun ba su umarni da su makaman yaƙi saboda nan da kwana uku masu zuwa za su kai farmaki yankin Kasiwa. Wannan shawara ce wadda ɗan Marzak mai hikima ya ba da ita, saboda in suka kai farmaki yankin Kasiwa mutanen yankin mu Harbour za su tsorata kuma za su sami wani abun amfani da zai taimaka musu wajen zuwa mu ke Harbour cikin sauƙi. A wannan dare sai da duka aljanu suka yi shirin sauka ƙasa zuwa yankin ke Harbour. To amma wannan shiri ne wanda Barzak ɗan mai hikima ya yi shi za a ba wa sojojin aljanu training har na tsawon kwana uku shi yasa suka yi shirin uwa za su sauka ƙasa to washe gari a yankin muke sanafa cikin birnin sarewa a rabar babban ɗakin taro ta eldora ga sarki sai sarki eldora sarki pass da kuma sarki olaza ga nan a zaune ga 'ya'yan sarki Zak wato a maza babban ka Kazawa mai biya masa da Bando ƙaramin cikinsu. Kowa na muradin mallakar kujerar mahaifinsu. Cikin kakkarfar murya Eldora ya umarni a maza ka maza da kuma wanda da su sauko ƙasa da kan ƙananan kujerun da suke zaune na harabar wannan babban ɗakin taro. Ba wani musu duka 'ya'ya uku suka sauko. <coughs> Sarki Aldora ya ce, To majalisa bayan zaman da ta yi ta yanke muku cewa duk wanda ya ba da shawarar yadda za a yi wajen samu hatimi shi zai zama sarkin sarewa. Cikin ƙasƙantarwa amma zai ce, Wai saboda me ake son hatimin nan? Sarki Aldora ya gyara murya ya ce, wancan sistem ɗin wajen duniya ya nuna mana cewa akwai wata wani yanki banda kasewa to amma tambayar shine zuwa yi a wajen wato a wannan yanki kuma a wanne hali suke to ba za mu sami amsan nan ba har sai mun samu hatimi mun kawo wa boka mun kai wa boka imranu ya yi safi sannan ya gano mana inda suke kuma a wanne hali suke ta yaya za mu je mu same su maza ya ce zuwa yaushe za mu ba da wannan amsar tambaya dora ya buɗe baki ya ce awa ɗaya kuke da shi kowa daga cikinsu su uku suka faɗa tunani can sai suka ji wata murya ta ce saura minti ɗaya cikin ƙaƙƙarfar murya kenan ina sai a maza ya ce ni shawara ta kawai mu afka musu cikin dare mu kashe su ɗaya bayan ɗaya yadda kaga har za mu je wajen da wajen da hatimi yake wato gangare sarki faz ya ce kyakkyawar shawara haka za a yi kazaɓa da bando suka bar harabar ɗakin taro cikin fushi suka nufi zuwa gida Nan take sai Sarki nas ya ce to, yaushe kake tunanin Amara za mu kai musu wannan hari? Sai Sarki Wulaza ya ce, nan da kwana biyu. Na yarda cewa rashin sani ya fi dare duhu. Lokacin da aljanu za su afka lokacin su ma kwamandodin yakin mukesa na za su kai harin su zuwa mukesa. To, au, kasewa. To a lokacin Bando ya je gida sai ya kwashe duk abin da ya faru ya faɗawa mahaifiyarsa, ya kuma ƙara da cewa har ma ya shiga ɗakin taro kuma ga shi ƙarya yake saboda har sai an rantsar da shi sannan zai shiga ɗakin taro. ta mahaifiyar tashi cikin ɗimuwa ta ce mai ya je gida ya barci ya huta ya ci abinci. Bayan wajen lokacin da rana ta yi sanyi ya dawo mahaifiyar bando ta kasance tsohuwar matsafiya ce amma sanadin aurarta da mahaifinsa sarki zaka ya yi ya sa ta daina sai dai ta ringa yi don kare kai to a wannan lokaci ta shiga ɗaki ɗaya a cikin gidajen wanda ta yi ajiye kayan tsafinta ta dubi ƙaramin jakubin hatiminta na tsafi ta duba shi don ta gano mafita ya za ta yi ɗanta ya samu mulkin birnin sarewa ta kai kimanin rabin awa a cikin ɗakin rabin awa na cika ta fito jikinta duk ya ɓaci kai ka ce wacce ta yi birgima a ƙasa ce saboda haka sai ta shiga ta yi wanka bayan ta fito daga cikin wanka sai ta samu ƙawarta guda ɗaya ta ce mata za ta je ta ɗan wani aiki za ta yi kamar kwatan awa kwan haka ne ya faru kwatan awa na yi sai shi ta dawo da wani mashi kai kana ganin mashin nan ka san an tsaface mashin nan kuma ya sha magungunan tsafi minti goma bayan ta dawo sai bundu ya zo take ta ba shi wannan mashin ta kuma umarce shi da ya cakawa a maza daidai kirjin shi in dai yayi haka yadda ta umarce shi to ba makawa sai a maza ya mutu a lokacin da dare ya yi a maza yana cikin abokansa suna tattaunawa sai kawai suka ga shi ya faɗi cikin firgita sai suka duba jikinsa a yayin da kowa ya ga mashi, sai mamaki ya rufe sa saboda lokacin da ya faɗi ba su ga wani mashi ya zo ya cike shi ba abokan amma ba san cewa wannan mashin tsafataccen matsi ba ne cikin firgita suka juya bayan jin ƙarar takalmin bandu da suka yi kafin ya ƙara so inda suke ɗaya daga cikinsu ya ce yanzu in banda ya zo nan ba zai yarda ba mu muka kashe a maza ba na naka ni na gudu cikin firgita duka su karfa masa baya suka bi shi bayan bandi ya ga cewa a maza ya riga da ya mutu sai ya shiga gida ya koma ɗakin shi ya kwanta bacci sun muka kuma leƙa zuwa yanki da aljanu suke tuni suna shirye-shiryen tura aljani rims da ya shiga jikin amala bayan labarin da ɗan aikinsu ya turo musu da shi bayan haka kuma mayakan aljanu suna murna domin sun samu labarin rage musu aikin da za a yi saboda mayakan mukesa na fa za su sauko kasewa don ɗaukar hatimi ta ƙarfi da bundu ya ga safiya ta yi sai ya tashi sai ya tashi ya leƙo wajen ɗakin shi amma sai wata zuciyar ta ce mai ya koma ya kwanta ya bari azo a tashe shi da kukan cewa a maza ya mutu da an tsaye dubilu da yi sai bandu kawai ya ta maza ya fito wajen gida ya duba inda gawar a maza take amma bai ganta ba cikin firgici ya shiga cikin gida yankin yana shiga gida yanki na farko ya arba da amaza ina sai ya ɗimauce ya ƙasa da kanshi cikin mamaki ya wuce shi kuma bai san cewa aljani rims ba ne a gangar jikin amaza bayan gundu ya shiga gida cikin gida sai bai zame ko ina ba sai Yankin mahaifiyarsa ta faɗa ciki ya kwashe mata duk labarin abin da ya gani bayan ya gama sai ya duba fuskar mahaifiyar tasa ya ganta a murtuke cikin cikin kakkausar murya uwa namiji ta ce matsa daga gefe na sai da na ce ma ka bar ni in sa aljani ta siwu ya yi aikin nan amma ka ce kai za ka iya saboda ka fi son ka kashe shi da kanka matsa ka ban wannan wajen ta ce cikin kakkabar wuya ya buɗe baki zai magana ta ce za ka matsa ne ko sai ranka ya ɓaci to kuma muka duba aljani rims a gangar jikin a maza ya nufi babban ɗakin taro amma da ƙyar ya samu ya shiga saboda wani tsafataccen asiri da aka yi a kofar na cewa in dai kai ba shugaban ɗaya daga cikin birane biyar ba ne ba ba ka samu damar shiga ba amma da ya samu ya tura sako zuwa ga markaz mai hikima sai ya karya asirin nan ya ba shi damar shiga cikin tsakiyar dare sai mayakan Mukesa Nafa suka faɗa zuwa ga yankin Kasewa. Bayan jim kaɗan sun fada sun fara kashe mutanen da suke gefen gari. Sai ɗaya daga cikin 'yan leƙen asirinsu ya zo ya faɗa wa sarkin aljanu wato marre ɗan farkai. Markaz ɗan markaz mai hikima ya umarci duka mayakan aljanu da su fada su ma don su je su yaƙi. Haka yaƙi ya kacame sai da aka ɗau mako uku ana fafata yakin nan kai ka ce ba wanda za a bari da rai to amma da ƙarshe saboda rashin nasara dukansu sun mutu sai wani aljani guda ɗaya to saboda haɗin kan mutanen kasewa ya sa suka kama wannan aljani guda ɗayan da saboda sai ya zayyana musu komai mene dalilin su zuwa su kuma mene dalilin zuwa muke sarrafa wannan yanki ta suka fara kashe musu mutane ganin nan ya tashi ya zayyane musu komai su kuma suka yi haka a wajen gangaren nan cikin sa'a ba su hakan minti goma ba suka ga wannan abin hatimi bayan sun duba wannan abin hatimi ya taimake su suka dawo rayuwarsu ba a cikin kaskanci ba ba tare da kowa yana mulkarsu ba suka koma suka rarrabu daman an ce duk nisan jifa ƙasa zai dawo bayan haƙurin da suka na shekara ɗari cikin ƙasƙanci da wulaƙanci yanzu gashi za su yi rayuwa a cikin kwanciya da jin daɗi na hankali har na tsawon rayuwarsu fatan